president Redwan TV duniyar nishadi. ina MJ talent Ka so in yi talent in kidaya a haba lokacin da ban da hankali to yanzu fa bai kamata in yi ba kace yanzu kana da sense kenan kuma bai kamata ku yi wannan challenge ba ni da man can bayi nake ba ai ba dusa a cikin kai na to bara mu kasa ido mu ga masu dusa a kai ka faɗi gaskiya a ce ma kana hassada ko da yake mafi yawan su suna daukan mutane ne yanda su suke wa ya gaya maka dauki kuɗi a baka shi yake nuna an damu da kai kalan hauka ne wannan mafi girman damuwar da mutum zai nuna maka shine ya nuna damuwa lokacin da ka shiga damuwa me amfanin mutumin da zai dauki kuɗi ya baka lokacin da ka shiga damuwa koma gefe banza da kai Allah ya maka albarka don mai daukan gaskiyar da ake faɗa a matsayin hassada Allah haɗa shi da su bello turji dakata dakata malam wannan bai ce amin ba haɗa shi da dogo gyaɗe <laughs> ya yi auren zawara hukunci a ilimi ya kamata a nema musu ya ɗebi wasu ya kai su ƙasar hukunci a aure ya kamata su yi da Allah wace kala kwaya kuke sha alƙur'an suna shan kwaya ba profesa na rantse maka profesa wannan kan nasu ba za a rasa dusa ciki ba <laughs>